dandalin VOA ya samu bakoncin wata jami'a mai kula da ingancin abinci a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Malama Halima Musa ya kasai inda ta yi mana bayani dangane da ire-iren abincin da ke bata ciki a lokacin azumin Ramadana. To sunana Halima Musa ya kasai, ni ce jami'a mai kula da ingantaccen abinci a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. Me ke kawo ɓacin ciki a lokacin azumi? To, bacin ciki lokacin azumi abu ne ya danganta kusan ci kashi daban-daban. Amma abu na farko shi ne, akan iya cin abinci musamman da kafin in an yi buɗe baki a fara cin abu mai sanyi da yawa na biyunsu kuma akwai wani nau'in abinci da zaka ci shi da zafi sosai shi ma zai iya kawo maka bacin ciki sannan kuma akwai nau'in wasu abubuwa da wani bai dace da jikinsa ba to shi kuma alan dole sai ya ci yana ci kuma sai ya gurɓata masa ciki sai kuma abu na hudu akwai yanayin yadda 'yan uwa suke yin miya wani sa'in in kamar akwai ganye a ciki sai a dafe shi ligif duk abubuwan da yake jikinsa masu amfani sun riga sun dafe to wannan ma zai iya kawo bacin ciki shin kayan lambu na kawo bacin ciki suna lalata ciki to amma su eh, ta inda suke lalata ciki shine kamar bari ba da misali da ganyen ganyen salat ko kuma ganyen kabeji su a cikinsu su daman daga ƙasa suke a soil suke saboda haka akwai wasu ƙwayoyin cuta a jikinsu in uwar gida bata lura sosai ba bata wanke su shi yasa ake cewa a wanke salat sala sala sala sala a yi a shi saboda a ƙasan za ka ga tsutsotsi za a ga kuma wata wani datti iri-iri a ciki za a ga kuma wasu ƙasa wanda ƙasan nan in ka duba in aka sa tabaru na duba abu za a ga da akwai ƙananan halittu na ƙwayoyin cuta to wannan ma yana iya jawowa sannan shi ma kuma eh, ganyen kabejin shi ma shi yasa muke ba da shawara a yanka shi kashi shida yanda za a sa ruwa a ciki a saka gishiri gishirin ya kawo saman da ya huce kabejin kuma ya kai minti biyar kafin a daɗa wankewa kuma uwar gida za ta wanke shi so shida sannan sai ita shi ma ta ɗaiɗai da shi bayan ta raba gida shida ɗin nan to so shida za ta wanke sannan sai ta zo ta fara sarrafa shi to wannan ma in dai an yi wannan wannan ka'idar za a samu sauki in ku ba a bi ba gaskiya ana samun amai da guda a bangaren kayan marmari fa bangaren kayan marmari eh su ma akwai um, dangin wasu kayan marmari musamman a ce mangwaro a sha shi da yawa ko kuma a sha mai akwai rika iri-iri a yanzu a zamanin nan sun fito daban-daban daban akwai mangwaro na Allah da annabi wanda daman a kan bishiya yake a kan tsire yake ya fito a kai akwai kuma wanda ake haɗa shi kamar aure sai a ɗauko wani sinadari da ake ce masa calcium carbide sai a haɗa da shi za ki ga ya fito da wata halitta shi ba apple ba shi kuma ba za ka ce apple ne shi kuma ba mangwaro ba sai ka zo kusa za ka ga ɗan yanayi na mangwaro to a gaskiya wannan ina kira ga al'umma kada su yi amfani da wannan mangwaro sannan akwai kuma wani nau'i shi ma na ayaba za ku ganta mai kyau babu wani ɗigwa-ɗigwan baki a jikinta roba za ku ganta kamar ta roba ayaba za ku ganta kuma da ɗan wani hoda-hoda a kai kamar an shafa wani fulawa ko wani abu to ita ma wannan ayaba tana da illa saboda wannan kalsiyan carbide din ya yi yawa a cikinta ita ma ta aure ce saboda haka mutane su kiyaye abin da yake jawowa yana jawo kidney yana jawo ciwon koda yana jawo ciwon hanta yana jawo kuma mai hawan jini ya daɗa ƙaruwa yana jawo kuma mafitsara shine ake kira blada ita ma ta toshe a zo ana samun matsala akwai cututtuka da suke jawowa wanda ya danganci da duk abin da suke sarrafawa a jikin dan adam ya kamata a yi amfani da kayan marmari kayan marmari uwar gida kamar yadda na faɗa a baya za ta wanke su tas a samu cokali ɗan ƙarami na shan shayi a zuba gishiri a ciki in uwar gida tana bukatar ta amfani da latas ne shine salat sai in ta ciccire shi kamar yadda na faɗa a baya sala sala sai ta wanke abinta in ta wanke so shida sai ta zo ta yanka abinta amma yankan ma ba a yi shi mutsi mutsi ba saboda kar ka manta ka je ka baka lura baka je ka yanka da tsutsa shi yasa nace ai sala sala in aka yanka shi ko fato fato ne to ana son shi haka yana da kyau a ci shi a haka sannan sai kuma mu koma kan su kabeji da sauran nau'in kayan ganyayyaki su ma yana da kyau uwar gida ta wanke su sala-sala in ta wanke su ta cire ko su dangin alayyafu ko yakuwa ko rama ko dinkin eh, ko zogale to shi ma wannan ana so a yi ɗaiɗai da shi a cire duk wani dattin ƙasa da yake jiki to shi ma in aka yi amfani da shi cikin yarda Allah aka sa wannan gishiri cikin dan karamin cokali aka zuba ruwa to za a sami fa'idarsa insha Allah su lemo su ayaba su abarba shi daman shi ma akwai nau'in yadda za ka shi a ƙa'ida kamata ya a ce kowanne mutum ya sha lemo biyu a rana amma sai ki ga mutum ya sha lemo fiye da biyar shida ya ce son shi yake to wannan a wannan shan da yake yi da yawa zai iya bata masa ciki a ka'ida don ya samu lafiya da ƙarin vitamin c a jiki da ƙarin jini da lafiya to ka'ida so ake a sha ɗaya ko biyu to ba a son a sha shi da yawa haka nau'in kankana ita ma in ka raba ta shida in babba ce ka ɗau portion ɗaya ka ɗau ɓangare ɗaya ka ci shi ma ya wadatar a rana sannan sai su gwanda shi ma in ka yanka aka samu um, um, um, ɓangare ɗaya ka ci in ka raba shi shida to shi ma ya wadatar wannan abubuwa ya kamata a ci shi a nutsuwa ba a ci shi da yawa ba don ana ganin azumi ne da sauransu to sai a kiyaye saboda yana gudun bacin ciki daga nan kuma mun samu zantawa da wasu da suka samu damar karɓar abincin sadaka da gwamnatin jihar kano ke rabawa a duk watan ramadana a iya cewa a ƙara sannan kuma abin da gwamnati ta shirya iya sa kenan ko ba ka bane to amma an kara din gaskiya alhamdulillah mabukatan suna da yawa in an kara yana da kyau sakamakon mabukatan suna da yawa wani lokacin sai ka ga kamar wanda suka makar ba su zo da wuri ba abin yana nemi su kaɗan amma alhamdulillah ana yi daidai bakin kokari amma an kara din dai alhamdulillah al'umma suna da bukata sai dai tabbar korafin da muke da shi din gaskiya a kara yawan abincin gaskiya saboda kamar nan na unguwa in sun zo sai ga wani ana ce a mai da abubuwa ba a samu saboda kan tun da santa santa suke zuwa su dauka za ga duk sun fita da shi nan din gaskiya ba kowa ne yake samun abin da ya kamata ba fi sun ba zai a ce kamar na gida test ɗinsa ya tabbata ba ko ba ba amma dai suna yin batun gwargwado. baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya. ka sha ruwa ka kan manta da ɗazu ka sha wata wahala yara ƙanana in za su yi azumi a bar su ba wata illa ta hakan ga za su yi sabawa da ibada da kamala goma na marmari goma wuya goma na marmarin sallah